This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da wannan rana ta sha hudu ga watan uku wato watan hudu na shekarar 2015. Mamun Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokanan aiki ke farin cikin saduwa da ku. Da farko ga kanin labarai. To Lalo shugaban Najeriya mai jiran gado Muhammadu Buhari ya ce a halin yanzu ba zai iya alkawarin cewa hukumomin kasar za su iya samo ɗalibai 'yan mata 219 da 'yan bindigar Boko Haram suka sace su ba. Mayakan Alshabab da ke Somaliya sun ɗau alhakin kai wani mummunan hari a yau dinnan talata a wani rukunin gine-ginen gwamnati da ke Magadishu babban birnin ƙasar. sannan kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa ƙuri'a a yau ɗinnan talata kan wani daftarin ƙuduri na buƙatar sanya takunkumi kan wasu shugabannin 'yan hutu To yau ce ranar da 'yan matan ɗaliban Chibok suka cika shekara ɗaya cib da bata bayan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace su a jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ko yaya ƙungiyoyin da ke fafutukar ganin an sako matan ke kallon wannan rana? Kwana 365 ba mu ji komai ba. amma muna kan bakanmu ba za mu daina ba ba za mu daina ba To dangane da wannan rana har ila yau sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya wani zauren tattaunawa da zai yi magana da wasu 'yan matan da suka tsere bayan da aka sace inda za mu je kai tsaye zuwa ɗakin taron wanda ake gudanar da shi a nan ofishin muryar Amurka a Washington DC domin jin wani da ake toyawa. za kuma mu ji zama wato za kuma mu ji cewa zaman lafiya ya samu a jihar Taraba bayan doka hana fitar da aka saka a jihar saboda zaben da aka yi bayan haka muna tafi da shirin nan na noma tushen arziki tare da Halima jimrau amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Najeriya mai jiran gado Muhammadu Buhari ya ce a yanzu ba zai iya yin alkawarin cewa hukumomin kasar za su iya samo ɗalibai 'yan mata 219 da 'yan bindigar boko haram suka sace su shekara guda da ta gabata a ƙauyen chibok da ke arewa maso gabashin ƙasar ba ba mu da tabbacin za a iya ceto 'yan matan chibok a halin yanzu a cewar buhari a wata takardar bayanin sa ta yau talata yayin da ƙasar ke juyayin zagayowar shekara guda da sace ɗimbin ɗaliban. Mr. Buhari ya yi tir da salon da wato salon matakan da gwamnati mai ci ke ɗaukawa na gano 'yan matan yana mai cewa gwamnatinsa a ta bakinsa za ta ɗau matakin da ya bambanta da na gwamnatin da za ta yi maye gurbinta ya ce tun daga ranar da ya kama mulki 'yan boko haram za su san cewa a ta bakinsa irin ƙarfin aniyarmu ta bai ɗaya tana da yawa Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce 'yan bindigar sun sace mata aƙalla dubu biyu a Najeriya tun a farkon shekara ta hudu suka tilasta ma yawan su lalata da su da kuma kai hare-hare. Rahoton na Amnesty International na yau talata na bayyana yadda 'yan Boko Haram kan yi wa mata da mazan da ke ƙarƙashin ikonsu da zarar sun ƙwace wani ƙauye ko gari. rahoton wanda ya kafa hujja kan bayanai daga shaidu 200 ya bayyana yadda aka karkashi farar hula sama da dubu biyar a arewa maso gabashin najeriya tun daga farkon shekara ta 2014 zuwa yau kungiyar ta amnesty international ta ce akasari 'yan boko haram kan tilasta ma maza da yara maza su zama dakarunsu ko kuma su kashe su sannan sukan sace mata da 'yan mata ne a su aure su a latilas ko kuma su rinka sa su suna shiga fagen daga to mayakan alshabab da ke somalia sun dau alakin kai wani mummunan hari a yau dinnan talata a wani rukunin gine-ginen gwamnati da ke mogadishu babban birnin kasar shugaban sashen motocin jigilar majinyata da ke birnin mogadishu abdulkadir abdulrahman adin ya gaya ma sashen somaliyanci na murya amurka cewa an kashe mutane goma sha biyar sannan wasu ashirin kuma sun ji raunuka a harin da aka kai a kan ma'aikatar manyan makarantun kasar 'yan sandan sun ce bam ɗin wanda ya tashi cikin wata mota ya haddasa fashewa mai girma wadda ta baiwa maharan sukunin wato dannawa cikin ginin inda suka yi ta buɗe wuta kafin yada labarai ta associated press ta ce 'yan bindigar sun yi garkuwa da wasu ma'aikatan ma'aikatar to amma jami'ai a somalia sun gama sashin somaliyanci na murya amurka cewa jami'an tsaron ƙasar da na tarayyar afirka sun shawo kan al'amarin yayin da dakaran da gwamnati suka sake kwato rukunin gine-ginen kuma faɗan ya kawo ƙarshe ba a tabbatar ko an halaka 'yan bindigar ko kuma sun sulale ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa ƙuri'a a yau ɗinnan talata kan wani daftarin ƙuduri na ƙaƙaba takunkumin sayo makamai ma shugabannin 'yan tawayen hutsi da ke yemen ya kuma buƙaci ƙungiyar ta janye daga sana da sauran wuraren da ta kakkame wannan buƙatar wadda ƙasar jordan da wasu ƙasashen larabawa na yankin tekun fasha suka gabatar za kuma ta buƙaci a kakaba takunkumin hana tafiya da kuma na amfani da dukiya ga jagoran 'yan tawaye abdulmalik alhuti da kuma ahmed ali sali abdallah ɗan tsohon shugaban yaman mai goyon bayan 'yan hutsi tuni dai kwamitin ya kakaba waɗannan takunkuman ma tsohon shugaban ƙasar da kuma wasu manyan shugabannin hutu biyu sabon ƙudurin ya tanaji kakaba takunkumin hana sayo makamai ga dukkanin mutanen biyar gabanin kada ƙuri'ar dai ba a san ko rasha za ta yi amfani da ikonta na hawa kujerar naƙi ba a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar masu kujerar dindindin a kwamitin sulhun don ta daƙile ƙudurin rasha dai ta ce sai dai takunkumin ya na hana makamai ya shafi dukkanin bangarorin da ke wannan faɗan inda 'yan huti ke gwabzawa da sojojin da ke biyayya ga shugaba abdulrabu mansur hadi wanda duniya ke goyon baya To Firayim Ministan Iraki Haidar al zai yi bayani a yau dinnan talata kan buƙatar ƙarin tallafi daga Amurka a ƙoƙarin da yake yi na murƙushe mayakan ISIS yayin da ya gana da shugaba Barack Obama a fadar White House. gabanin wannan ziyarar mr abadi ya ce ƙasar iraki ta samu taimako mai karfafa gwiwa daga amurka to amma ana bukatar ƙari a daidai lokacin da sojojin ƙasar ke ƙoƙarin wato ƙarin wurare daga mayakan na isis waɗanda suka kwace cikin shekarar da ta gabata mr abadi ya ce mu iraki yaƙi muke da ta'addanci ba kawai iraki ce wato ba kawai iraki ce ta'addancin ke wa barazana ba har ma da yankin da ma duniya baki ɗaya abadin ya yi kari da cewa wato yayin da yake barin birnin bagadaza muna buƙatar goyon baya daga ƙasashen duniya game da yaƙi da ta'addanci mayakan na fasa kwabirin mai da wasu kayan tarihi don su samu kuɗi don haka lallai muna matuƙar buƙatar goyon bayan ƙasashen duniya wajen taka birki ma miyagun 'yan ta'adda masu son ci gaba da zubar da jini a iraki. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau shekara guda kenan da ake neman ɗaliban makarantar Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a ranar 14 ga watan Afrilun shekarar 2014. inda a yau kungiyoyi daban-daban suka yi gangami ciki har da kungiyar na mai fafutukar ganin an sako 'yan matan nan wato mai takin bring back our girls wakilinmu madina dauda ta halarci gangamin ga kuma rahoton da ta aiko mana A ranar goma sha hudu ga watan Afrilun bara ne waɗansu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka shiga makarantar sakandare da ke garin Chibok ta jihar Borno suka sace 'yan mata 276. Kwanaki kaɗan bayan aukuwan lamarin sai waɗansu 'yan mata 57 suka gudo daga inda aka tsare su suka ba da labarin halin da suke ciki a wani wuri da suke kira dajin Sambisa. Da labarin sace 'yan matan ya bayyana sai ƙungiyoyi masu zaman kansu a gida Najeriya da ma ƙasashen waje suka fara matsawa mahukuntan ƙasar domin a kwato 'yan matan. Ɗaya cikin ƙungiyoyin na ƙasa ita ce ƙungiyar Bring Back Our Girls. wadda ta kwashi kusan shekara ɗayan nan tana zaman dirshan a dandalin unity fountain da ke abuja fatima abba kaka jigo ce a ƙungiyar. kwana 365 ba mu ji komai ba amma muna kan bakanmu ba za mu daina ba ba za mu daina ba har yanzu muna da tsammani ba abin da ya fi karfin ubangiji tun da ba mu manta da yaran nan ba ubangijin allah ba zai manta da su ba insha Allahu gaskiyar magana za ta fito ko da yaran ba su fito ba. Da yake yau ne 'yan matan suka cika shekara ɗaya cip cip ƙungiyar Bring Back Our Girls ta yi wani gangami da ya kunshi iyaye da ɗalibai domin tunawa da wannan rana mai juyayi. Ɗaya cikin iyayen 'yan matan da aka sace ta halarci wannan gangamin ga yadda hirata ta kasance da ita. Sunana Marta Enoch. Na fito kuma muna muna diko ne da zama wuse sabon wuse shi ne muka zo nan yau amma asali daga ina kike mu ne daga adamawa tun lokacin da aka kwashe yaran nan shi ne muka gudo muka zo dama adamawa ko chibok a chibok daga chibok muka gudo muka zo nan eh. to kina da 'ya a cikin waɗannan da aka sace ta guda biyu akwai mai suna monica akwai mai suna sarah dukansu biyu suna ciki to yau ya kike ji kenan kin shekara daya babu yan matanki na yi shekara daya ba na jin daɗi ina fama yanzu ina fama da bp ban ce zan iya kasance a nan jiya ba ma domin asibiti na tashi ina kwanta na tuna 'ya'yan nan sai ki gani zuciya na ba na iya ko magana ma sai ki gani ko ina tsaye ne sai in fadi ina da damuwa da 'ya'yan nan a lokacin da 'ya'yanki suke tare da ke yaya da zamantakewanki da su yake ina jin daɗin 'ya'yana sosai ba kaɗan ba ma domin sun zo gida kenan sai sun koma za su je rubuta fefa kwana uku muka rabu da su sai wani abin ya tashi lokacin da muna nan a cibo daga wani abin ya tashi kuma mun kwana a daji mun gudu mun zo kenan muna cewa kannensu su je da mashin su ɗauko mana su ko sun gudu a sai sai an ce mana an tafi da su can kenan muka fara muka fama da kuka har yau mun ji shiru ba mu ji komai ba shi kina ji a jikinki cewa ƙila 'ya'yanki su dawo? to roko na da addu'a na gwamnati ta kokari ta kawo mana 'ya'yanmu idan ba suna da rai domin in ba su da rai to wannan ba abin da mutum zai iya faɗa amma muna roƙon gwamnati ta yi kokari ta kawo mana 'ya'yanmu akwai su da kanne 'ya'yankin nan akwai su akwai su da kanne sosai ma akwai su da kanne mm. ya kannan suke ji yanzu rashin wa'annan 'yan uwan su kanne kamar in mun fita haka kullum sai su tambaya cewa mama yaushe ne eh, eh, su antina za su dawo ne yaushe ne kullum kenan sai mu fara kuka da su daga da duk gaba daya muna ta kuka haka ne babansu fa babansu yana nan babansu yana nan muna tare a nan a wurin wannan gangami akwai ɗalibai su 219 da suke rike da alluna 219 ɗauke da sunayen ɗaliban da har yanzu suke tsare a hannun waɗanda suka sace sun hawa bakari yusuf 'yar shekara takwas ce tana cikin ɗaliban da suka zo wannan gangamin. Na zo makin 365 days na Chibok Girls. Ina jin idan har aka sace ni ba zan ji daɗi ba, ba zan dinga ganin iyayena ba kullum. Ina so dinga ganin iyayena kullum nan saboda su ne suke ciyar da ni. Suke bani kayan sawa kuma su ne suka yi gida don su taking care of me. wani muhimmin abu da ya ɗauki hankali a kan batun sace 'yan matan shine irin rawar da mahukuntar ƙasar suka taka a lokacin da aka sace 'yan matan na chibok da ya sa haka zargin cewa an yi rikon kainar kashi da batun da ma har ya kai ga ana ƙoƙarin mantawa da 'yan matan mike omeri shine shugaban cibiyar bayyana manufofin gwamnati magana eh, neman wayannan ɗaliban nan ba 'yan matan nan ba yadda shi ba ba mantar da shi ba kuma ana kai idan allah ya sa ko da a cikin wannan lokacin ne an samu su alhamdulillah a halin yanzu dai jami'an tsaron ƙasar na kokarin kwato yankunan da 'yan boko haram suka mamaye amma har yanzu babu labarin 'yan matan chibok madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To madalla dangane da batun cikar matan shekara ɗaya dai har ila yau, muryar Amurka ta shirya wani taro na musamman a nan shalkwatar ta da ke birnin Washington. kuma yanzu haka kai tsaye na tare da bello habib galadanci da ke ɗakin taron wanda ke gudana a yanzu bello kamar wani karin bayani za ka mana game da wannan taro to malam mahmud a daidai wannan lokaci dai gashi nan ana ta taro taro ya kai taro akwai baki iri iri daga duk faɗin duniya musamman ma an samu 'yan majalisar wakilai ko 'yan majalisar wakilai guda biyu da frederica wilson da karen bax sun zo sun yi bayani a kai wanda da ya buɗe wannan taro shugaban voa ne david anso inda ya ce duniya ga ta da sacewar ɗalibai shi ma shugaban shafin hausa leo ken ya bayyana sa game da sacewar na yara in aka je shafinmu na facebook yanzu haka ma akwai hotuna daga duk abubuwan da suke faruwa inda za a ga daga cikin majalisun sun rungume ɗaya daga cikin yaran da suka samu su kubuta a wannan ɗaki na taro ita ma yarinya mai suna patients ita ma ta zo waje sannan kuma babu kasar tafi najeriya yawan yara waɗanda ba su ba sa zuwa makaranta ɗaya daga cikin abin da yan majalisun suka bayyana kenan saboda haka sun eh, nuna goyon bayan su ga karfafawa yara mata wajen ganin sun samu ilimi yadda ya kamata musamman ma da wannan barazana ta boko haram da yake kokarin hana yara mata zuwa makarantu sannan kuma akwai lauyoyi akwai ah, masu raje akwai mutane da iri-iri wasu suna kan layi wasu suna kan su kai to wannan na'ura kenan da ake gani ido da ido sannan kuma wasu kuma sanan tare da mu a nan ah, wannan dakin haka to bello a gurguje kamar a cikin bayanin ka yi batun cewa wasu daga cikin yan matan da suka kubuta da ke nan birnin washington da aka kawo su mm. kenan suna nan a wannan dakin taro ah, kamar wani sun yi bayani ne a wurin wannan taro koko dai a'a wannan da yake yar karamar yarinya ce guda ɗaya ce ta zo ba ta wani bayani ko ta ma ba ta so a gani sosai saboda haka an dake wannan bakin gilashi an saka mata ba ta yi wani bayani ba tana nan dai haka dai ta zauna da kana gani ma ka san cewa jikinta dai ba wani daɗin jin zaman wajen take yi ba saboda dan dole dole dai duniya ta tabbatar cewa wannan abin ya faru musamman masu karyatawa su ga cewa eh akwai ma ɗaya daga cikin waɗannan yara da suka fita sun samu sun zo sai dai kuma abin da na ji daɗi ne akwai wani malami da aka magana da shi wanda shi makaranta ce da shi shi kuma sai aka kawo shi ta Skype wannan na'urar da ake kun juna na hmm. magana kamar waya eh, sai ke bayyana irin yadda ya ji labarin daga farko da kuma irin taimakon da bayar daga baya daga baya zai gansu sunan yanzu wasu ɗaliban sun karsu kusan goma da shi ne ke ɗaukar nauyin ta ke koya masa karatu da wasanni da dai abubuwa ma yau da kullum a can kuma daga baya yana cin ne sai da kawai ji labarin ya tabbakin ciki ya rasa abin da zai to madalla bello lokaci ya karatu mu dakatar da kai anan watakila zamu tuntuɓe ka nan gaba kuma mun gode kwarai da gaske ah, bello habib galadanci kenan To daga batun 'yan matan na cibiyar bari mu leƙa jihar Taraba wato a fagen siyasa kenan inda yanzu haka rahotanni ke cewa an fara samun zaman lafiya bayan doka hana fita da aka saka domin daƙile rikicin siyasar da ya kunno a wato jihar. yanzu haka dai hankula sun fara kwantawa a jihar taraba biyo bayan wani hargitsi da ke da nasaba da batun sakamakon zaben gwamna a jihar inda aka samu asarar rayuka da kuma kone-kone a garin gembu ba dai ga yankin gembu haka kuma kamar yadda rahotanni ma suka nuna an samu irin waɗannan hatsaniya a wasu sassan jihar taraban musamman a tsakanin magoya bayan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp akitin darir isyaku da kuma na jam'iyyar adawa ta apc senator aisha jumai alhassan da ake wa lakabi da maman taraba wannan hatsaniyar ce ma dai ta sa gwamnatin jihar taraban kafa dokar hana fita tun daga karfe bakwai na maraice har zuwa shida na safe to ko yanzu wani hali ake ciki ne a waɗannan yankuna da aka samu tashin hankalin asp joseph kwaji kakakin na 'yan sandan jihar ya ce fa yanzu hankula sun kwanta. yanzu taraba a hankali ya kwanta ba wani a rigima kuma. Eh, an samu akwai tashi hankalin da aka yi tsakanin supporters na apc da pdp suka zo suka yi clash so suka kama fada tsakanin su. so amma mutanen 'yan sanda sun samu sun shawo kan wannan tashin. A bayan nan kuma akwai a Jalingo akwai wata kansila ya jam'iyyar PDP da ake zargin kan cewa an kama ta da bindiga menene gaskiyar batun ajiya jiya da yammaci. Ban da wannan labari. Wannan ma dai na zuwa ne yayin da 'yan takarar kujerar gwamna da kuma jam'iyyunsu ke mai da martani game da takaddamar batun sake zabe a wasu yankunan da ake zargin an sace akwatunan zabe da kuma a ringuzon ƙuri'u. Chief Sabo Sabuken ta DSK dan takarar jam'iyyar SDP ya ce su kam sun yi na'am da wannan batu na sake zaben. Muna da wannan eh, Uh, outcome na decision na INEC. Ce a Taraba ba yi zabe ba. An kawo sojoji sun sun ruta uh, results an ja announcing. A gaskiya uh, decision na INEC decision mai kyau ne kuma al'umman Taraba zasu su yi murna da wannan eh, outcome na decision na INEC. To sai dai kuma dan takarar jam'iyyar PDP a kite Dariyar Isaku ta bakin wani hadimin sa ya ma zargin cewa ne ba a musu adalci ba. Sunana Emmanuel ce shi ne mai ba shi dan takarar shawara ta ne eh, wasa labar. A gaskiya ka ba ba abun jin daɗi ba na yi eh, ba wanda zai ji daɗi kana ganin zabe shi nan an yi zabe ka ci zabe kuma a za ce wai zabe ba kama ta ba. Ai dole na muna da matsala mu damuwa mu wannan cancellation da aka yi na eh, da aka soke zaben Yonga. Ita kuwa ta martanin jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraban ta bakin shugabanta Alhaji Hassan Jikado ta ce fa ba za ta ma kyale ba. hukumar zaɓe ita take da hurumin ɗaukan eh, mataki amma ni da jama'a na ba mu ji daɗi ba saboda mun sani an kawo sakamakon zaɓe sannan kuma akwai zaɓuɓɓukan da aka yi a baya wadda kafin ma a yi wannan zaɓen ɗin nan mun gabatar da koke-koken namu ba a saurare mu ba amma dai tun da ita hukuma ce ba yadda muka iya dole ne mu amince da abin da ta yi kuma muna nan shirye mu duk abin da aka ce mu yi don mu masu bin doka da oda ne. to kun ce ba ku ji daɗi ba wannan ba alamun karaya ba ne. babu alamun karaya a saboda abin da sa ba mu ji daɗi ba ai dama mun sani mu ne za mu ci zaɓe mun tabbata ko muna da jama'a a ƙasa sannan kuma mun sani mutane sun zaɓe mu saboda haka abin da muke bukata shi ne a bayyana da eh, sakamakon zaɓe mu mu karɓi mulki. Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar sakamakon zaɓen gwamna na jihar Taraban za ta kaya yayin da marikicin zaɓen ke fa neman raba kawunan al'ummar jihar. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. kamar Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Halima Jimrau. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Har yanzu dai muna bagwai a jihar Kano inda kungiyar tallafa manoma ta Promcom mai karhi ta haɗa gwiwa a kwanakin baya da kamfanin Sinjanta suka shirya ma manoma taron bita da ilmantarwa kuma suka baje musu sabbin dabaru da fasahohi na noman zamani. Idan kuna biye da mu dai mun ji ta bakin manoma maza da mata waɗanda yawancinsu suka bayyana mana jin daɗinsu da shirin da kuma irin abubuwan da suka amfana da su. A yau za mu ji ta bakin shugabannin manoman gyaɗa da na shinkafa waɗanda su ma suka bayyana matukar gamsuwa a tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari. Abdullahi Umar, ni ne chairman na Grand na Kano State. Eh, wato manoman gyada. Gyada. Ta jihar Kano. Mm. Eh, ga shi yadda su waɗannan eh, kamfani na sajanta da kuma shirin mai ƙarfi na ƙarƙashin hukumar DIPID suka zo muku da wani sabon shiri na shinkafa da sauransu. Ya kuka kallon eto eh mun zama impress da wannan abubuwa abubuwan gaskiya sun ba mu mamaki domin maganin su kowa na yabawa to dama abin da mu muke nema kenan kungiyoyi a ce manoma suna samun jenu magunguna da iri mai nagarta mm. to har abada in dai zaka tsaya kan wannan to za a samu ci gaba mm. so muna yi wa wannan kamfani murna muna taya su murna kuma muna yi wa manoma godiya mm. da su dage duk inda aka ce ga abu mai tsada to tabbas mai kyau ne idan ku aka ce ga mai araha to ka san ma mai ka siya ga shi yanzu sun fara ne ko kuma suna yi ne aka harkar shinkafa ko kuma gyada kuke gudanar da al'amuran ku yaya ku kuke so ku al'amarin ya kasance kenan eh to kamar nan da ka ganna bagwai na zo bagwai ne domin sanar da manoman bagwai cewar suna ɗaya daga cikin local government guda shida da federal government ta ɗauka wanda za a yi noman irin gyada da su so na fatan za mu zauna da mutanen sajanta mu diskanta mu nuna musu yadda mu tattauna yadda za su bullo da taimakon da za su bamu akan harkar noman gyada na kan wannan noman irin in particular domin irin gyada kamar exactly kamar ala misali kamar noman irin shinkafa ne akwai iri akwai muna iri irin gyada yanzu za ka samu irin gyada akalla za ka samu guda goma sha takwas amma specific iri da duniya take aure yanzu iri shida ne kuma yana hannunmu ne muke kokowar bunƙasawa dole mu nemi kamfanin na irin su siyaziyanta mai amfani da su domin mu bunƙasa irin don babu ma irin yanzu a ƙarshe kaɗan. yanzu kun fara tuntuɓar su ne ko kuma a nan gaba ne dai kuna shirye-shiryen tuntuɓar ta ai ba ka tuntuɓar mutum sai ka zo ka biyo shi ka ga abin da hmm. a baya hmm. sannan sai ka samu ƙarfin gwiwa wannan ɗinsa yanzu abin da ka gani a wannan gona ta shinka. a wannan ya ban sha'awa na ya bani karfin gwiwa na kuma gamsu kuma yanzu da zaran mun tashi zan nemi sajanta mu zauna da su mu yi yadda duk tsare-tsaren da zami sannan kuma in je in aikawa da gwamnatin tarayya ga kamfani ga yanda muka tsara da su ga kuma abin da sun muka gani baya wanda za mu iya rufarin nasu back to wannan gonar tasu sunana isa muhammad bawa tarau ne mm. state organizing secretary ripan kano state na manoman shinkafa na jihar kano ƙungiyar mm, manoman shinkafa na jihar kano ke na zo project din na ga yadda duk tsarin ku yake da kuma yadda su manoman suka amfana ga wannan shiri na ji daɗi na yi appreciating kuma ina fatan kamar inda kuka ce renin din manoma 1920 a local gamman bakwai ina kuma fatan za ku expanding ɗinsa ya kabarin ɗin jihar tamu baki ɗaya bisa ganin wannan nasara da ci gaban da wannan kamfani suka kawo. Eh, kamar kun lura da wasu abu a mataki na kungiya ko na manoma da ya kamata a ce an kyautata ko an haɓaka da sauran tun da yanzu kamar gwaji za a ake yi? eh to ai abin da yasa ba zan iya fuskanta komai ba gaskiyar magana wannan shine rana ta na farko kuma na zama impress ba ganin abin da su manoma ya burge ni gaskiyar magana ba ganin irin yadda yanayin variety din da kuma irin maganin da suka ce sun yi amfani da shi da kuma irin yadda su manoman suka bi cultural practices na aikin shinkafar ya burge ni kwarai da gaske ina kuma fatan cewa za a samu expectation inda za a fadada a buɗa a kuma daɗa bunƙasa kayayyakin da zai daɗa taimakawa manoma Muna da sauran kashi ɗaya amma sai rana ta da izinin Allah. Yanzu a madadin baban Abdalla da Abdulrahman wato Mahmud Ibrahim Kwari da duka waɗanda ya tattauna mana da su da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hana mana sauti ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma kar ku yi saurin kashe rediyon ku, ku ɗan dakata kaɗan Nan da 'yan mintoci kalilan za ku ji shirin yau da gobe akasari akan ilimi. Har wa yau za ku ji hilin da he da kuma hilinmu na karin magana. lalle haka yake halima jimarau kamar karkare shirin ga ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. bulalo shugaban Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari Marabus ya ce a yanzu ba zai iya alkawarin cewa hukumomin kasar za su iya samo ɗalibai 'yan mata 219 da 'yan bindigar Boko Haram suka sace su shekara guda da ta gabata a ƙauyen Chibok da ke arewa maso gabashin ƙasar ba. Mayakan Alshabab da ke Somaliya sun ɗau alhakin kai wani mummunan hari a yau ɗinnan talata. a wani rukunin gine-ginen gwamnati da ke Magadishu babban birnin ƙasar. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa ƙuri'a a yau ɗinnan talata kan wani daftarin ƙudirin ƙaƙaba ma wato takunkumin sayo makamai mashugabannin 'yan tawayen hutsi da ke Yemen. ya kuma buƙaci ƙungiyar da ta janye daga birnin sana da sauran wuraren da ta kakkame Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi zai yi bayani a yau dinnan talata kan buƙatar ƙarin tallafi daga Amurka a ƙoƙarin da ake na murƙushe mayakan ISIS yayin da ya gana da shugaba Barack Obama a fadar White House. Gabanin wannan ziyarar, Mr. Abadi ya ce ƙasar Iraki ta samu taimako mai ƙarfafa gwiwa daga Amurka to amma ana buƙatar ƙari a daidai lokacin da sojojin ƙasar ke ƙoƙarin ƙwato ƙarin wurare daga 'yan ƙungiyar isis to masu haro a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma cin anjima wato za mu sake dawowa da daddare da wani sabon shirin kafin nan bari mika saƙon ta'aziyya ga iyalan alhaji ahmadu tela wanda allah ya wa rasuwa wato a yau dinnan a garin jos jihar plateau wanda aka fi sani kenan da amadi da fatan allah ya ji kansa a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin ta kuma bad umarni da injiniyan mu ne wato rashad smith mahmud lalo daga nan sashen hausa na amurka ke cewa ku huta lafiya